الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiya haka ne sha ashirin da daya ashirin da daya na a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 136 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 137 wadin Allah madaukakin sarki innal ladina kafaru innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma zadu kufra bismillah innal ladina amanu عباده كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Ubangiji ya ce inna allazina amanu lallai waɗanda suka yi imani summa kafaru sannan kuma suka kafirta sun amanu sannan suka sake imani summa kafaru sannan suka sake kafircewa summa zadu kufran sannan suka ci gaba da kafircin su har zuwa mutuwa lam yakun illahu liyaghfira lahum da dai waɗannan Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdihum sabila kuma da dai waɗannan Allah madaukakin sarki ba zai shirye su ta farki madaidaici ba duk malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan aya tana magana ne akan yahudawa su ne waɗanda suka yi imani da farko da annabi Musa da littafin na at-taura ثم sannan suka kafirta ta hanyar bautar dan maraki lokacin da annabi Musa ya tafi ganawa da ubangiji subhanahu ta'ala kafin ya dawo samiri ya ziga su ya ruɗe su ya sanya su suka koma bautar dan maraki suka saki abin da annabi Musa alaihi salam ya bar su a kai na bautar Allah subhanahu wata'ala sannan sun kafaru sannan daga baya kuma suka sake kafurta malamai suka ce suka kafurta bayan annabi Musa ya bar duniya ko kuma suka kafurta da annabi Isa a lokacin da ya bayyana bayan shuɗewar annabi Musa alaihi salam ثم ازدادوا كفرا sannan suka ci gaba da kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kafirta da annabi Isa suna cikin wannan yanayi na kafirci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kuma shi ma suka ci gaba da kafirce masa shine sun mazdadu kufran to irin waɗannan Allah yayi alƙawarin ba zai yafe musu ba Allah yayi alƙawarin ba zai shiryar da su ta farki ba malamai suka ce domin sun ɗauki Allah abun wasa yau su ce muna yi gobe su ce ba sa yi yau su imani da shi gobe su kafirce masa kuma abin ya maimaita daga gare su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba da haka ya wuce a yi musu uzuri abin ya koma wasa ya koma wargi da haka lam yakun illahu liyaghfir lahum wa la liyahdihum sabila a wata ayar can cikin suratu ali imran innal ladina kafaru wa matu wa kuffaru, kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la a nan ba a ce ba sai sun mutu akan kafirci to amma wancan ayar ta nuna sai sun mutu akan kafirci inda suka mutu akan haka ubangiji ba zai yafe musu ba ubangiji ba zai gafarta musu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu na'am بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا